gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta hanyar yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma 31 ga watan Yuli na shekarar 2019 za ku ji ci gaban tattaunawa akan rikice-rikicen 'yan shiya da ake ciki har yanzu. A ranar Juma'a da ta gabata ne wata kotu a Najeriya ta ayyana kungiyar IMN a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. imn ne shi a yi ruwan su shi a wanda yake shi a ba abin da shafe shi ne baya ya shiga cikin wannan kungiya ba amma akwai musulmi da yawa wa'anda suke shi a ne. Wata gudanar da harkokin ba kasar mu ba tare da targoma ko wani matsala ba. hafiz kaji wannan batu ka san tun a shekarar 2015 ne gwamnatin shugaba buhari ta tsare shugaban 'yan shi'a wato zazzaki magoya bayansa kuma sun yi ta shigar da kara a kan shi hakan ya janyo tashin hankali a wurare daban-daban kamar a birnin tarayya abuja inda ya zama ajalin wani babban jami'in 'yan sanda da su kansu magoya bayan 'yan shi'a kwarai ko haka ne sannan a wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya haɗa mana rahoto inda za ku ji abin da gwamnati ke cewa da su kansu 'yan kungiyar ta imn da kuma yaya masana ke kallon wannan hukunci da kotu ta yanke shugaba muhammadu buhari ta bakin kakakinsa malam garba shehu ya ce ba shi'a ne fa aka haramta ba a kungiyar nan ta imn ta shek ibrahim yakubu ya zazzaki ita ce ko aka haramta. A IMN ne shi a na ruwan su shi a wanda ke shi a ba abin da shafe shi dai ba ya shiga cikin wannan kungiya ba amma akwai musulmi da yawa waɗanda suke shi a ne. Kuma gudanar da harkokin sa a kasar mu ba tare da tsangon ko wani matsala ba. wannan abu bai shafe su ba. Kaman me dokar ke nufi yanzu? A eh, doka ce ta haramta wannan kungiya ta IMN wadda take karkashin shekaru suke domin gwamnati tana ganin wannan kungiya ta zama barazana ga zaman lafiya da tsaro na kasa a karkashin doka gwamnati tana da iko ta haramta duk wani kungiya idan ta zama tana da wannan barazana da kasa al'umma kamar yadda aka gani wani ta ce ta ba da shida rashe-rashen rayuka rashe-rashen dukiya rayuwa ayyuka na farar hula na soja na 'yan sanda da su kansu yan kungiyar saboda haka asara ake yi wadda gwamnati take ganin ta hanyar da za a yi maganin wannan rashin shi da ake game da batun sulhu kuwa kakakin na shugaban kasa ya ce tuni ma gwamnati ta bude kofar sulhu. gwamnati dama bata ce ta rufe kofa akan tattauna don a samu wasu lahaba a ko satin da ya wuce akwai sanarwa da muka bayar da aka nuna cewa wannan zanga-zanga da ake da fashe-fashe da barna ya isa ka wannan ba ita ce maganin wannan matsala da suke da ita ba su zo a tattauna wannan lokaci suke wace da abu ta mu shi ne wata kila sun shawara sun ga akwai nasara ko riba zama da tona ɗin wata kiri sai gwamnati To sai dai kuwa martanin ta maida kungiyar ta IMN ta bakin kakakin ta Malam Ibrahim Musa ta ce fallabu da za ta ɗau mataki kan wannan umarni da kotu ta bayar gwamnatin Najeriya kan kungiyar su. Malamai da lauyoyi na harkar musulunci suna nazarin martanin da ya kamata su mayar. Illa dai abin da muka fahimta kawai shine wato ita gwamnatin tarayya ba da gaske take yi ba na neman ganin cewa an sulhunta wannan al'amari ba tare da an ci gaba da zubar da rayukan jama'a ba babu gaira babu dalili mu haƙƙinmu muke nema da aka danne mana kotu ta sallami jagoranmu shek ibrahim alzazzaki gwamnati ta ƙi tabi wannan umarni ɗin, ta shigo da wani shari'a na bogi domin ta ci gaba da tsare shi to shine muke nuna wa jama'a cewa an zalunce mu kuma ya kamata a daina zaluntar mu hakanan kuma wannan akan shi muke za mu ci gaba da shi in Allah yadda. Masana haka shari'a tuni masu kasuwa fashin baki kan wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu barista Bello Ibrahim Jahun malami ne a tsangar koyon aikin shari'a a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ko bayyana makomar wannan umarni a bagen shari'a idan kai la'akari da sunan ita imn za ga cewa suna ce nata na kanta a matsayin kungiyar musulunci a najeriya shi kuma maganan addinin islama magana ne wanda ya fi karfin a ce kungiya ce ke da shi abinda nake nufi imani da kasantuwan 'yan shi'a a matsayinsu na musulmi wannan oda bata ma ambace shi a matsayin cewa su ta haramta ba to sai in ka kalli odan zaka gani cewa ita wannan kotu na federal high court da kuma irin hukuncin da ta bayar na oda cewa ta haramta ayamen baya daga cikin huruminta ba abu ne wanda kotu ne ya kamata ta yi ba ai akwai doka da ta haramta boko haram da wasu ƙungiyoyi na duniya wanda ake tsammanin cewa sun shafi a najeriya in kaga dokar za ka gane cewa majalisar dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani ƙungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar najeriya ƙungiyar kare haƙƙin bani adama irin su amana sisafal group na ganin ma hawa teburin solo a matsayin mafita ga wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu malam musa jeka na kwacin shugabannin kungiyar. to mu yadda muke gani game da wannan doka na ita kotun da kotun najeriya wanda ta bada kan maganan kungiyar yan shi'a cewa ba haramtacciyar kungiya ne mu muna kallon ya kamata ne a samu kujeran sulhu a zauna saboda muna gudun abin da ya faru a maiduguri ya zo kuma ya faru kuma a ƙasan gabaki ɗaya to amma duk abin da zai zamanto kuma akwai kashe al'umma ko kuma akwai kashe su jami'an tsaro ko akwai kashe su 'yan shi'a din kuma muna gani ya kamata gwamnati ta zauna tare da su a yi sulhu kowanne ya faɗa abin da yake ganin inda aka yi mashi ba daidai ba domin a zauna lafiya su mu muna gani idan aka yi haka za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. To masu sauraro a ga ci gaban tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasir Adam El Hikaya ya yi mana da lauyoyi a zauren muhawarar yau da gobe wanda kuka fara ji a makon jiya. Muhammad Ibrahim Gamawa kusan za a ce akwai wata muhawara ma da naga tana yawo ta banda shi maganan Malam Ibrahim El Zazzaki an kawo Eh, kamar wannan tambayi ma mun kawo magana shi sambo da suki wanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ce ta yaƙi ta kurfanar da shi gaban kotu hmm. ah, sannan sai wasu ke kawo shi ma dan rajin eh, kare muradun biyafar wato raba ƙasa da kanu shi kuma an sake shi a wajen ku ya kuke ɗaukar waɗannan lamura eh, wasu na cewa inda har za a sake namdi kanu to ai duk kusan zargin da ake wa sauran waɗannan mutanen ma duk iri ɗaya ne ya dace su ma sauran duk a sake su eh mu gidajenmu da wajajen bautanmu aka je aka auka mana da sunan mun tsare ma shugaban sojoji hanya a kan wannan aka abin mu har aka je har yanzu nan da ake zargin malam zarzaki ba a zarge shi da ya tsare ma tawagar shugaban sojoji hanya ba so mu muna ga wannan abu ne na siyasa wannan abu bambanci ne da ake nuna ma 'yan shi'a na duniya kamar yadda a duk wata ƙasa da 'yan shi'a take suke in ba 'yan shi'an ke da karfin da ba za a iya musu wani abu ba to ana, yi musu wani al'amari. muna magana ma kan dokokin najeriya ne watakila kafin mu haura wasu kasashe yusuf salo mutum biyu duba mana wannan lamarin mana a shari'ance misali idan tun da yanzu wannan magana tana duka maganganun ina jin suna ai suna gaban kotu kuma ana ci gaba da shari'a wannan hukumar efcc ce ta shigar da wannan shari'a ta samba da suke wannan kuma za a iya cewa jami'an tsaro suke rike da shi malam ibrahim elzazzaki sannan shi kuma shi ma namdi kanu gwamnatin najeriya ta sa aka kama shi ya waɗannan shari'u suke da bambanci da juna ne kamar ka duba bangaren shari'ar shi wato sambo da suki ana maganan cin hanci da rashawa ne da kuma wato sakaci gurin tsaro a ƙasa kasancewansa na mai ba da shawara a bangaren tsaro a lokacin da ya rike mukami so sannan kuma akwai dukiyoyi ƙasa da yawa wanda ya salwanta a karkashin gudanarwarsa a wannan lokaci kamar da ake zargi da cewa har zuwa yanzu ba a tabbatar da wannan zargi da ake ba zargi ake masa so wannan shine irin fiskan wato irin abin da ya fuskanci abin da ake zargin sa da shi irin ka duba shi kuma bangaren wato wancan na mandikanu shi kuma ana maganan mutum ne wanda ke yake so ya yake koko ake zargin ya aikata laifin abin da ke kira wato treason shine kaman mutum ya ma kasa ta hawaye kaman ya ya janye wani bangare na kasa ya nuna cewa wato nan kasan shi ne misali ko kuma yana bukatan ita kansa kasan ma ta ruguje gaba daya to kaga shi yanayin fiskar laifin da ake zargin sa shi kenan shi kuma bangaren malam Ibrahim Zakzaki kamar yadda kowa ya sani ana tsare da shi ne saboda wasu dalilai wanda su gwamnati suka bayyana in ban manta ba ɗaya daga cikin dalilai shine kasancewar ana zargin sa da cewa ya yi kisan wani soja sa'annan kuma lokacin da aka yi gwagwarmaya kenan a nan zaria sa'annan kuma suna zargin cewa yana taro wanda ke lawful gathering kenan ma'ana haramtacciyar taro wanda ba a bi hanyar da ya dace ba gurin samun wato license ko ko samun izini daga bangaren gwamnati kafin a yi wannan taro kamar yadda muka sani akwai dokoki da yawa a nan najeriya wanda ake amfani da su gurin yin taro duk da cewa in ka duba sashin dokan najeriya sashi na 35 ya ba wa koko bambanta ba sashi na 40 ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya fita ya nuna korafinsa da yake da shi kuma an ba shi dama ya je taro ta aƙida ce ko ta addini ko ta siyasa ko ta wata manufa daban an ba kowane ɗan ƙasa dama ƙarƙashin wannan doka in ta sashi na arba'in na dokan najeriya sannan kuma eh, in ka duba bangare na 69 na dokan da ake kira wato criminal court ita ma ta yi bayani abubuwan da aka haramta wanda wannan taron zai iya kai ga a iya kama mutum to idan ka duba wannan shine bangaren da ake zargin shi a malam ibrahim duk da cewa zargi ne har yanzu ba a kai shi gaban kotu ba ya iya tabbatar da cewa hakan ya faru ko bai faru ba marisa yusuf salo in baka manta ba ko wani faifai na da sojoji suka fitar inda suke roƙon su almajiran malam ibrahim zazzaki su ba da dama a wuce shi babban hafsan rundun sojan kasar najeriya lieutenant general tukur yusuf buratai zai wuce da tawagarsa a dokokin najeriya menene ya kamata misali a yi wanda ya tare gaban wato shi babban hausan sojoji ya zo zai wuce ta waje ya jami'ansa suna roƙo a ba su dama su wuce wani mataki ne dokokin najeriya suka bayar akan irin wannan yanayin to hakikanin gaskiya najeriya kasa ce wacce take tafiya akan tsarin doka da oda kuma ba a yadda wani mutum wani mahaluki ko matsayinsa ko girmansa ya doki doka a hannunsa ba shi sa ake bukatar duk lokacin da mutum yake tunanin cewa an muzanta masa ko an shiga haƙƙinsa ana bukata ya kai ƙara gaban ƙuri'a ko ko ya kai kara gurin hukumomi saboda a bi masa haƙƙinsa bai dace mutum ya ɗauki wato doka da hannunsa so irin wannan abu da ya faru misali wani ya tsare hanya ya hana wani wucewa to lalle wannan inda haka in ya tabbata to lalle an saba wa dokan kasa a irin da tsarin da muke tafiya a yau a ce ba a yadda ba wani ya zo ya tsere wata hanya ta gwamnati ya hana mutane wucewa misali ba ma ana maganan sojoji ba ana maganan ɗan kasa a ka'idan dokar kasa ba a yadda wani mutum kowa ya shi ya saka wani misali wani ko tarko ko wani abu mai kama da haka ya hana jama'a wucewa ko ko ya gallaza mutane ba wannan ba a yi da shi ba sa'annan kuma eh, su ma sojoji akwai abin da kira wato rule of engagement na bangaren sojoji kenan su ma suna da irin nasu tsari da dokoki wanda suke bi gurin wato fuskantar duk wani irin barazana da aka kawo kasa ko kuma aka kawo 'yan kasa so dole ne su ma sojoji kasance sun bi wannan tsarin Ah, kuma in ka duba abin da ya faru a can zaria hakikanin gaskiya jama'a da yawa sun aibata wannan abubuwa da ya faru kasancewar ba a bi tsari ba su waɗanda suke zo suka tsare hanya ba su bi tsari da ya kamata ba kasancewar hanya ta gwamnati ce babu wanda ya isa ya hana ah, wani wucewa sa'annan su ma kuma sojojin ah, hakikanin gaskiya ba su bi an yi zargin cewa ba su bi a wato hanyar da ya kamata ba gurin fuskantar waɗannan mutane bari mu dawo kafin mu dawo ka faɗa mana a shin ana mutunta dokokin najeriya ne ko kuwa a'a misali in kotu ta bada umarni umarnin yana yin amfani ba haka kuma sai mu tattauna kan maganar matsayin sojojin najeriya kan su waɗannan ƙungiyar ta yan shi'a duk mun kawo nuna kawo misalan nan ne saboda muna tare da shi muhammad ibrahim gamawa in muka samu 'yan siyasa ko waɗanda suke kare sauran waɗanda suke tsare misali irin shi saboda su ma shigo da su cikin wannan zaure eh, mahmud ibrahim gamawa mutanen ku kwanan sun shiga wata sabuwar ma zanga-zanga oh. inda har suke da ma barazana cewa idan wani abu ya samu shi malam ibrahim zazzaki za su halaka shi shugaba buhari har ma wani yana cewa lalle za a dau matakin za su iya eh, eh, ɗaukar mataki a kan ran shi shugaban shin wannan eh, da sanin ita kungiyar ne ake tafiyar taku da ake wannan ko kuma Uh, wasu ne kawai suka fusata suke faɗa irin waɗannan maganganu ina kyautar za a wajen muzahara aka faɗi wannan ina jin kuma mutumin ya fusata ne ya faɗi wannan magana amma ba don haka ba inda wannan shine niyan mutum farko ai da mun yi haka ɗin amma kuma wannan ba shi bane haɗafin mu ba mu dalilin da ya sa ma muka je kotu domin mu nuna wa mutanen najeriya cewa mu masu hankali ne yanzu ya rage ga ita gwamnati ita ma ta maida mana abin da muka mun yi aiki da hankali mun je kotunta da ta kafa kuma a kotun da ta kafa aka ba mu gaskiya saboda haka yanzu ita gwamnati da take kokari ta fenta mu a matsayin marasa bin doka marasa bin ka'ida to ita ne yau ake tambaya ina bin dokan ina bin ka'idan ina rantsuwar da aka yi cewa duk abin da doka ta tabbatar da shi za a yi shi ina Muhammad Ibrahim Gamawa kusan za a ce akwai wata muhawara ma da na ga tana yawo ta banda shi maganan ah, mali Ibrahim Elzazik. To masu sauraro ah, mun dan samu tangarɗa na na'ura ah, har yanzu dai kuna jin tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe inda muke nasu da ke tattaunawa tare da lauyoyi. zara me kika gani ga shi a jiya shugaban 'yan sandan najeriya wato muhammad ibrahim ya fito ya bayyana wannan kungiya ta a mm. matsayin kungiyar 'yan ta'adda mm. haka ne kin ga mutane da dama a kasar suna ganin cewa gwamnati ya kamata dai ta sake duba wannan lamari saboda yadda ake ganin kamar yadda fitinar da ta faru a 2009 ta faro ne daga irin wannan sanadi irin wannan sanadi haka ne mm. to me kike gani ya kamata gwamnati ta yi eh to yana da kyau gwamnati ta zauna a yi tattaunawar sulhu da wannan kungiya a samu menene mafita to shi to zara muna godiya to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu koma ga hiran nasiru da lauyoyi Muhammad Ibrahim Gama ba za ka rasa jin ana cewa mutanen kuma dama ba ruwansu da Najeriya ba. Kuma a shekaru da daman gaske kafin ma wannan magana ta IMN ta fito na san mutanen da suka shiga wannan tafiyar suna kirar gwamnatin najeriya da hutu wato gumaka ne ma kawai suke mulki saboda haka ba sa mutunta tsarin gwamnatin najeriya wasu dauke gwamnatin najeriya gwamnati ba sai ita eh, tafiyar shi malam ibrahim el to in dai batun ɗagutu ne sai dai a hana shigo da alkur'ani najeriya tunda kur'ani ya ce duk wanda bai hukunci da dokokin allah ba dagutu ne in kuma an ce akan wannan ne to lalle har masallacin da shugaban kasa ke sallah suna tafsiri kuma na tabbata in suka in suka ambaci dagutu dagutun za su ambace shi abinda muke kokari mu ce shine Ah, har ma akwai abubuwan da kai da baka faɗa ba da yawa wai cewa ma suke duk wakilan malam da ke jihohi gwamnoni ne mu ba mu kiran kowa gwamna muna kiran wakilin malam kamar yadda kan president na kan yake da ciyaman na kan a kano da bauchi da katsina da sauransu muna kiran wakilin a ah, ah, jagoran tafiyar a kowane jiha ana kiransa wakilin almajiran malam a garin wayannan duk karerake ba abin a to idan kuma ba mu yarda da wannan ba me yasa muka tafi kotu muna zuwa kotu in kuma kace a ci wannan batun ɗagutu ko rashin sa fassara ce mai zurfin gaske Muhammad Ibrahim da gaske zaka ce kungiyar yan uwa musulmi wato IMN Islamic Movement in Nigeria ta yadda da gwamnatin Najeriya cewa ita ce gwamnati ta yadda da tsarin mulkin Najeriya cewa zai iya hukunta ta to kenan waɗannan masu faɗan maganganun na fa kaman kwakwalwa ne ba su da shi lokacin da aka yi shari'an bazan fariya a zamanin obasanjo duk malaman kasar nan ba wanda ya daidai talabijin ya faɗi wata magana sheik alzagzaki din ne suka gayyata lokacin gidan talabijin na najeriya babba bai dawo abuja ba suka biya masa kuɗin jirgi ya je Legas a cike ke cewa ba za ka kafa gwamnati cikin gwamnati ba you can establish a government within a government abin da ya faɗa kenan suka yi ta tafa masa suka ce ga yi kaza yau kuma da wannan magana ake zargin mala wannan magana ce ta banza ko gidan giya wannan magana bai dace ba a barisa yusuf musallau mutum biyu duba mana abun nan a shari'ance shin duka waɗannan abubuwa da na ba da belin mutane ko sake su ko ɗaukar matakai da kotunan najeriya suke yi shin a nazarinka na shari'a ana mutunta kotu tana iya faɗan abu najeriya eh, ya yi aiki eh, ko da gwamnati ba ta so to eh, kai tsaye in ka duba shari'o'in da ake najeriya ba za mu iya cewa ba a bin wato hukuncin kotu ba kai tsaye lalle ana bin hukuncin kotu kuma ana girma kotu a nan kasan a iya fahimtar mu ta bangaren abubuwan da muke na bangaren shari'a sai dai kawai za ka iya cewa akwai ɗaiɗaikun wato cases da muke da su a nan kasan wanda ake yi kuma akan samu matsala gurin biyayya ga wannan wato shari'a da ake yi ko wannan umarni da kotu take ba ba babban abin da ke jawo haka shine idan ka duba wato tsarin najeriya muna tafiya ana akwai abin da kira separation of power wato kowane bangare guda uku da muke da shi nan kasan bangaren zartarwa da kuma bangaren wato masu yin dokoki da kuma bangaren shari'a kowa yana da cin gashin kansa a yadda dokan najeriya ta shimfiɗa to sai dai abin mamaki shine ita dokan kanta in ka duba sashi na biyar ta ba wa bangaren zartarwa wani irin karfi wanda har ana iya siffanta shi da cewa duk duniya ba shugaban da ke najeriya karfi misali karfi da doka ta bashi na yin abubuwa wanda a wasu lokutan za ga cewa ma kusan zai iya wasu abubuwa wanda ta wuce hankali kamar yadda misali shugaban kasa ko ko misali shine yake da cewa ta karshe akan mutumin da aka yanke masa hukuncin kisa misali shi zai iya cewa a kashe shi shi zai iya cewa kada a kashe shi misali sa'annan kuma idan ka duba ita kanta dokar najeriya in ta ba su wani irin cover ko ko wani irin wato abun nan kamar labule za a ce kariya ta musamman kariyar da babu yadda za a yi a taba su da zarar suna kan wannan kujerar mulki shi sa za ga so da yawa sukan yi wasu abubuwa wanda ake tunanin cewa kamar sun saba wa dokan kasa ko kuma sun ki bi umarnin kotu ba don komi ba saboda ana tunanin cewa su suna tunanin cewa ai ba wanda ya isa ya kai su misali gaban gaban kuliya so wannan gaskiya su ne kaɗan daga cikin matsalolin amma dai a zahirin gaskiya ba za mu iya cewa ba abin dokoki ko kuma misali ba a abin umarnin kotu ba kai tsaye akwai akan samu wato irin waɗannan jifa-jifa hakan nan a gurin wanda suke eh, rike da mukamai bangaren zartarwa musamman ake samu wannan matsalolin kuma a ƙarshe eh, barisa yusuf salo ana zargin ma sashen shari'a da cewa akwai eh, cin hanci da rashawa da yake iya shiga eh, kuma sannan wasu shari'un kuma ana zabar ma wani alkali za a kaiwa kowace kotu za a kaiwa saboda in an duba su ne ake jin za su yin abin da ake so duk wannan abu ne wanda dokan ta bayar ta ba wa shi babban alkalin alkalai dama nan kuma kamar yanzu alkalin da ke jiha babban alkalin da ke jiha shi ma an ba shi wannan damar in ya dauki kes ya ba wa alkalin da ya ga dama ko kuma ya dauki kes ya ta kotun da ya ga dama in dai har wato wannan abun da aka yi in laifin da aka aikata ko kuma abun da ya faru ya faru ne a wannan yankin da alkalin yake to an bashi wannan hurumin zai iya ba kowane alkali ga dama ya rike wannan wannan kuma abu ne mai kyau in ka duba tsarin da ake tafiya da shi a yanzu in kuma da a ce misali su alkalin mu suna amfani da wannan damar da aka ba su da ita dokan kasa ta ba su ta cewa misali kana da dama matsayinka na shugaban alkali ka ɗauki kes ka ba wannan alkali to kaga za mu iya cewa misali yanzu matsalar najeriya kamar yadda kowa ya yadda cin hanci da rashawa misali ɗaya daga cikin matsalar najeriya ce to sai a ce misali wannan bangaren tunda shi ne yake jawo kisan da ake a ƙasa da ainihin zub da jini da ake duk da ka samu yana da alaƙa da wannan cin hanci da rashawa to sai ka samu me zai hana a ce alkalin alkalai ya ware wasu alkalai na musamman ya ce wa'annan alkalan abin da nake bukata da ku shine bangaren abin da ya fuskanci cin hanci da rashawa kadai nake so ku karɓa kuma ku aiwatar da shi a cikin lokaci wanda ya kayyadadden lokaci misali kamar wata shida ko shekara daya to kaga duka wani abubuwa ne masu kyau wanda ba a amfani da su to hakikanin gaskiya kamar yadda muka bayani akwai matsaloli da yawa a tattare da wato yadda ake tafe da shari'a a nan Najeriya amma dai ana kokari a yanzu aka cewa lallai wa'annan matsalolin da kuma karo da ake da dokoki da kuma kotuna karo da suke yi an yi kokari an ga cewa an gyara wannan bangaren ya nuna kowane dan Najeriya ya dauki cewa kotu zai iya kaiwa kukansa kuma ta saurare shi kuma ta yi masa hukunci na adalci ko da Eh, ya dace da misali ko zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba eh to wannan da ita ce shine tsarin da ake tafiya yanzu a yanzu a Najeriya eh, mutum duk abin da aka ma mutum aka bata masa rai ko aka shiga haƙƙinsa ko aka taka mai haƙƙinsa to ka'ida ita ce ya ɗauki wannan ƙorafi na shi kai gaban kotu wannan shine wato abin da mutum zai iya yi ba a yadda mutum ya ɗauki doka da hannunsa ba don haka a matsayin 'yan najeriya ba mu da wata mafita da ya wuce duk wanda aka yake gani an shiga haƙƙinsa ko an shiga haƙƙin wani nashi ya tafi kotu kamar yadda muke ta bayanin waɗannan bayan Allah da aka tsare misali ba wata mafita a yanzu da ya wuce su waɗannan mutane su je kotu su nemi haƙƙinsu misali sa'annan kuma idan har kotu ta bayyana wani al'amari ta bada wani umarni gane ga waɗannan mutane to lallai ya wajaba akan gwamnati ta duba wannan al'amari ta yi biyayya da umarnin kotu sai dai kamar yadda na gaya maka su bangaren gwamnati suna da uzurin da suke bayarwa suna ganin cewa kamar yadda doka ta ba su dama duk yadda ake tunanin cewa wato fitan mutum ya yi yawo a gari ko kuma ya zauna a cikin al'umma zai iya kawo tashin hankali ko wata matsala mai kama da wannan to lallai doka ta ba su dama a wannan mutumin a ajiye shi a wani guri na musamman a kula da shi. Na tabbatar duk abu ne dai kotun koli dama a Najeriya ita ce kotun da ake kira eh, kotun eh, Allah ya isa. Yawwa eh a je har nan to tabbas ni ban taɓa ganin hukuncin da aka yanke a sani na kotun Allah ya isa da bai zauna ba eh to na farko sun ce sun ɗauka kara amma kuma har yanzu ba a kira mu ba sannan kuma batun komawa kotu mun koma mun yi wannan mu abinda kawai muke jin takaici shine mu 'yan shiya a najeriya ana nunawa kamar dokokinmu daban ne amma tabbas gabriel kolawal ya ba da lokaci wa'adi in ba a zartar da wani hukuncin mu koma kuma mun koma daga baya suka ce sun yi afil ko kuma yau apel ɗin nan inda za ku binciki kotun ɗaukar ƙara an yi shekara guda da yi amma sau ɗaya aka ji har ya ba a sake koma ba so mu ba mu san me dalili ba mu dai muna gani kamar dai gaskiya dokoki a ƙasar nan kashe biyu ne ko kashe uku wato maimakon abin da nake nufin muhammad ibrahim mutane ma suke faɗa musamman ma waɗanda su ba 'yan shi'a ba ne mm. ah, suna cewa kuna ta sadaukar da rayukan salwanta barin rayuka suna salwanta mm. ba maimakon ku biyo sai kun ga har karshen shari'ar mm. ko kuma ku rika zuwa hukumar eh, kare haƙoƙin 'yan adam kuna bayanai kuna mm. miƙa takardu mm. amma sai ku fito ku majalisa kwanaki ma har sai da wasu mutanen ku suka balla ma kauran majalisa dole dole sai an fito an yi abin da kuke so to a ma mun je a hukumar kare 'yancin ɗan adam a ina jin da daga yin wannan abin mun je wajen ya fi sau arba'in mu kai musu takarda yau ne gobe ne kuma shi kansa sakataren zai tabbatar maka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya ba da umarni daniel brown da injiniyan mu ta yau zainab tare da abokin aikina da ya taya na gabatar da shirin muhammad hafiz baballe ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya